littafi mai tsarki na yara ke gabatar da haihuwar Yesu wanda ya rubuta Edward Hodges fassarawa N. Usman domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a shafinmu ta yanar gizo www.bibleforchildren.org Da jimawa Allah ya aiko da mala'ika Jibrilu zuwa ga wata budurwa mai taƙomashi mai suna Maryamu, Cewa, Za ki haifi ɗa, za ki kira sunansa Yesu, za a kira shi Maɗaukaki, zai yi mulki har abada. Yaya hakan za ta zai kasance? Maryamu ta yi tambaya, Ban taɓa sanin namiji ba, mala'ika ya ce wa Maryamu, Ɗan cikinki daga wurin Ubangiji ne. ba zai kasance da uba mutum ba. Mala'ika ya faɗa wa Maryamu cewa ‘yar uwarta a Alisabatu cikin tsufanta tana da ɗa a cikinta, wannan ma abin mamaki ne. Nan kaɗan Maryamu ta ziyarci Alisabatu suka yi farin ciki tare. Maryamu na da alkawarin aure wani mutum mai suna Yusufu. Yusufu ya yi baƙin ciki lokacin da ya ji cewa Maryamu za ta haifi ɗa. yana zaton cewa wani mutum ne baban yaron. A cikin mafarki, mala'ikan Ubangiji ya faɗa wa Yusufu cewa wannan ɗa daga Allah ne, Yusufu ne zai taimaki Maryamu lura da Yesu. Yusufu ya gaskata ya kuma yi biyayya ga Allah, ya yi biyayya ga dokan ƙasarsu, saboda sabuwar doka shi da Maryamu sun tafi ƙasarsu, Baitullami. don su biya harajinsu. Maryamu ta shirya ta haifi ɗanta, amma Yusufu bai sami ɗaki a ko'ina ba, dukkan wurare sun cika. A ƙarshe Yusufu ya sami wuri, a wannan wuri aka haifi Yesu, mamansa ta kwantar da shi a kansa ƙarƙai, wurin da ake sakawa dabbobi abinci. A kusa kuma makiyayan da suke a wurin suna lura da dabbobinsu da ke bacci. Mala'ikan Ubangiji ya bayyana ya faɗa musu sabuwar labari mai daɗi. Yau an haifa muku mai ceto cikin birnin Dauda, shi ne mai Ubangijin ceto, za ku sami ɗan an kwantar da shi a kansa ƙarƙare. Nan da nan mala'iku sun bayyana suna yabon Allah suna cewa, Ɗaukaka ga Allah! a cikin suna mafi ɗaukaka ga Allah, salama ga duniya, jalla ga jama'a. Makiyaya sun hanzarta zuwa masauƙin, bayan sun ga yaron sun faɗa ma kowa da suka haɗu da shi abin da mala'iku suka faɗa game da Yesu. Bayan kwana arba'in, yusuf da Maryamu sun kawo Yesu cikin haikali a Urshalima, a nan wani mai suna Siminu ya yabi Ubangiji domin wannan yaron sai wani bawan Ubangiji mai suna Anna ya nuna godiya. Dukkansu sun gane Yesu ɗan Allah ne mai ceto da aka alkawarta. Yusufu ya yi hadayen tsuntsaye biyu, wannan shi shine baiko da dokokin Ubangiji ta umarta talaka ya kawo yayin da ya miƙa yaransa a ikkilisiya. Ba a jima ba, wata tauraro na musamman ta yi wa shehuna daga gabas jagora zuwa birnin Urshalima. Ina sarkin Yahudawa da aka haifa suka tambaya, muna so mu yi masa sujada. Sarkin Hirudus ya ji labarin shehuna da suka zo daga gabas, ya damu ƙwarai, ya ce musu idan sun je sun gan shi sai su zo su faɗa masa. don shi ma yana so ya je ya yi ma wannan sabon sarki sujada. Iridus yana so ya kashe Yesu ne. Tauraro ya yi wa shehunan jagora har zuwa wurin da Maryamu da Yusufu suke tare da jaririn. Suka durƙusa da gwiwowinsu a ƙasa, suka yi masa sujada. Wannan matafiyan suka ba da manyan kyautuka ga Yesu na zinare da turare masu ƙamshi. Allah ya kwaɓi shehunan cewa su koma a ɓoye. Hiridus ya fusata, ya shirya ya kashe Yesu, mai mulkin ya yi umarnin kisan duk jarirai maza a cikin Baitalami. Amma Hiridus bai iya halaka ɗan Allah ba, a cikin mafarki Ubangiji ya kwaɓi Yusufu ya ɗauki Maryamu da Yesu ya ɓoye su a Masar. Lokacin da Hiridus ya mutu, sai Yusuf ya dawo da Maryamu da Yesu daga Masar, suka yi zama a ƙasar Nazaret kusa da tekun Galili. Haihuwar Yesu Tarihi daga maganar Allah, littafi mai tsarki, ana samu a Matta, shafi ɗaya zuwa biyu, Luka ɗaya zuwa biyu. Shigowar maganarka yana baɗar kawo haske. Zabura ɗari da sha tara zuwa ɗari da talatin. Allah ya san da cewa mun yi abubuwan da ba su da kyau, wanda a kira zunubi, sakamakon zunubi mutuwa ne. Allah yana mu sosai, ya kuma aiko da ɗansa Yesu domin ya mutu a kan giciye, kuma ya biya sakamakon zunubanmu. Yesu ya tashi kuma ya koma sama, yanzu Allah zai yafe mana zunubanmu. Idan kana so ka juyo daga zunubanka, ka faɗa wa Allah wannan, Ya Allah, na ba da gaskiya ga Yesu, ya mutu domina, kuma yanzu yana raye. Ina roƙonka ka shigo cikin zuciyana, kuma ka yafe min zunubaina, domin na samu sabon rai. kuma na zauna da kai har abada ka taimake ni in yi rayuwa da zai gamshe ka a matsayin ɗanka amin yahaya uku zuwa sha shida ka karanta littafi mai tsarki ka kuma yi magana da allah a kulle yaumin